Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Nijar a tashar BOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. sai wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni Daula Salim. Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. A yau ma 24 ga watan Janairu na shekara 2019 shirin namu zai yi magana ne akan zazzabin bera wato Lassa fever. Ok, shi wannan zazzabin da ake ce mishi Lassa fever. Wata zazzabi ne wanda ma tare da shi kusan shekara hamsin kenan a kasan nan. kam Amina kin san an samu barkewa wannan cutar a jihohin Najeriya guda takwas inda akalla mutane 60 suka kamu da wannan ciwon har ya hallaka mutane 16 daga ciki a cewar hukumar yaƙi da yaduwar cututtuka ta najeriya don haka ne yau za mu tattauna akan wannan sannan za mu ji ta bakin jami'in hukumar yaƙi da yaduwar cututtuka ta najeriya dr jamilu nikau don jin yadda gwamnati ke kokarin yaƙi da wannan cutar har ila yau za mu gayyato likita domin ya ƙara mana haske akan cutar lassa fever. Za mu buɗe maku layin waya idan kuna da tambaya sai ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar mu ita ce ɗaya biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa a alamar ƙari wato plus sai a jero lambar lambar ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce shin ko kun san hanyoyin da ya kamata ku bi domin kare kai daga kamuwa da cutar zazzabin bera wadda a turance ake kira da lassa fever ga kuma yadda kuka amsa mana. farko a yau ta fito ne daga Zaharaddin Umar Abdullahi Bichi inda yake cewa salam yau da gobe matakin da jama'a ya kamata su ɗauka shine a garzaya zuwa asibiti da zaran sun fara jin wani canji a jikinsu ko da ciwon kai da zazzabi ko yin amai akai-akai. Amsar mu na gaba kuma ya fito daga wurin Alikiyari Balamba inda ya ce Salam yau da gobe, muna jiran ƙarin bayani daga gare ku, ku tashi lafiya, Allah ya kare mu da wannan cuta. sai muhammadu sabi'u sabon gida inda yake cewa e gaskiya akwai hanyoyi daban-daban da dama da za a bi domin kare kai misali duk wani abu da bera ya shafe shi to kada a yi amfani da shi sai kuma amsar hassan isa inda ya ce salam yau da gobe don allah a ƙara wayar wa 'yan karkara kai game ga cutar lasa allah ya kare mu baki ɗaya. Sai Ahmadu Abacha Macina inda yake cewa salam yau da gobe gaskiya ba mu san hanyoyin da ya kamata mu bi ba don kare kanmu daga kamuwa daga cutar zazzabin lasa da bera yake yadawa. Amma zan kasance da ku ta rediyo don samun gamsasshen bayani daga wurin likitan da za ku gayyato. Na gode. To amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Dauda Hassan Unguru inda ya ce, Assalam filin yau da gobe. To gaskiya ni dai ban san yadda zan kare kaina daga kamuwa da wannan cuta ba. To amma muna tare da ku domin jin ƙarin bayani daga bakin likita. sai su piano Gumel zangon daura inda yake cewa yau da gobe muna sauraron shawara daga bakin likitan da kuka gayyato a filin shirin yau da gobe ku tashi lafiya. Sai kuma amsa daga wurin baban gida bungudu inda ya ce matakan da ya kamata a ɗauka domin kare kai daga kamuwa da zazzabin bera shine a tabbatar an yaki bera daga cikin gida tare da kaucewa mu'amala da mutanen da suka kamu da cutar. sai an ansar okasha abdulsalam koko inda yake cewa muna dai jiran likita domin mu ji karin haske akan yadda mutum zai kaucewa kamuwa da zazzabin lasa to amsa na gaba kuma daga wurin shehu adamu rijau ne inda ya ce to ya kamata dai a wayar wa jama'a da kai akan wannan cuta ta zazzabin lasa domin gaskiya mutane da dama ba su san hanyar bi domin kare kansu daga kamuwa da ita ba. sai activist saifullah idris jikamshi inda yake cewa yau da gobe hanyar ita ce mu kula da tsabtace muhalli haɗi da rufe duk wasu abubuwan amfaninmu don gudun kamuwa da wannan cuta ta lasa amsa na gaba kuma daga wurin kabiru gumel inda ya ce na farko dai tsafta da share dukkan wurare da beraye ke ɓuya a kuma wanke hannu a lokacin da za a gaisa da mutane To an samu wata ƙarshe a yau ta fito ne daga Nafisa A Nasir inda take cewa yadda za mu kare kanmu daga zazzabin cutar bera yin tsabta muhalli kawar da bera a ko ina yake tare da tambayar malaman kiwon lafiya. To masu sauraro mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El Hikaya da Dr. Jamilu Nikau daga hukumar yaƙi da yaduwa da cututtuka ta Najeriya domin jin me gwamnati ta tanada wajen yaƙi da wannan cutar. Dr. Jamilu muna so ka gabatar mana kanka da kanka. Ake suna Dr. Jamilu Ibrahim Nikau daga sashen lafiyar al'umma ta ma'aikatar lafiya ta Najeriya. Wani ƙarin bayani za ka yi mana kan bullar wannan cuta ta zazzabin bera a wasu jihohin najeriya ok shi wannan zazzabin da ake ce shi lasa fiwa wata zazzabi ne wanda ma tare da shi kusan shekara hausin kenan a kasar nan to wannan shi cibiyar lafiya ta cibiyar kare lafiya ta kasa wato Nigeria Center for Disease Control ta fito ta ce an samu annobar wannan cuta ta lasa fiwa wanda rahoton ta cire ranar sha uku ga watan janairu na wannan shekara ta ce an samu rahoto na kusan 172 wanda ake tsammanin wannan cutar dasa shi da to a cikin su an tabbatar da guda 60 daga cikin 172 a kan su da biyu a kan su da ba ne cikin wanda aka tabbatar guda 16 sun mutu kuma wannan cutar yanzu a Najeriya jihohi ah, guda takwas suke ah, reporting ko kuma suke bada rahoton kan cewa akwai masu yin kitan a cikin su a cikin jihohin ya shafi lokacin gwamnati guda goma sha bakwai. zuwa yanzu wani mataki gwamnati ke ɗauka saboda hana bazuwar wannan cutar zuwa wasu sassa. ok to ita cibiyar kare ah, cutukar ta kasa wato ncdc ita ne suke da hurbin irin wannan kudatar da ruwa da irin wannan annoban ita taso. to musamman ma da yake dama akwai wata kwamiti na dindindin da suke zuwa ko sati suke ah, ganin ya cutar lassa fever yake to amma da aka samu wannan annoban an sanya wani kwamiti wanda ake cewa shi eoc emergency operating center wanda kullum za su zama ko kuma su biya sati suna ganin duka kesin da aka samu na lasafi wanda ake tsammani kuma ana yin ana gwada su a kesin a tabbatar su lasafi ba ne ko lasafi ba kuma already ma yanzu an tura ba su team da suka je ainihin setin da ake suka yi rahoton a kowane cutukan suna ba da taimako wajen ganin an um, ba da kulawa uh, da suke da wani cutar kuma ana bin wanda suka yi alada da wanda suke da cutar a ganin ko su ba sun samu cutar ko ba samu ba a haka kuma su ta cibiyar um, icdc tana cire wato abin da ke da shi press ko kuma wani sauran kura a waya kan jama'a mutane za su kare kansu daga wani cutar. a dr jamilu abinda za a fi so a sani shin wace irin barazana waɗannan jihohi da wannan cuta ta bayyana cikin su suke ciki halin yanzu eh wannan abin da ita ncdc ke faɗa akan cewa shi wannan cuta ta lakari ba wani mafi ta sadakar sosai ba ne wani cuta ne da ɗaya zai iya kawo annoba but amma akwai yadda mutane su kare kansu da daga ciki so uh, already gwamnati sun fara abubuwa a kai kamar yadda na faɗa an tura uh, tim na uh, masana wanda suka je za su bada da suke cin, su gano wanda suke da kitan sai a yi maganin cutar da yake eh, yanzu misali mutane suna garin su waɗanne mm. alamu ne za su gane cewa mutum watakila ya nuna alamar kamar wannan cutar ta kama shi. Ok, abinda mutane ya kamata su sani shi ne akwai yadda ake samun cutar da kuma alamomin cutar to ita cutar ah, lassa ba su akwai wasu beraye wanda ake ce musu mastonis su ne suke da suke da kwayoyin cutar su berayen ba su da cutar da damar da suna cire su daga cutar su ko kasin su wanda in ya taba in ya iya samu adaka da mutum zai iya samun wani cutar so ah, ah, ɗan adam zai iya samun cutar ta hanya guda biyu ko in ya samu in ya alaka da beraye mai kwayar cutar samun service kenan ko kuma in ya alaka da ɗan adam rubutar kitan ta hanyar ɓerayen za a iya samun shi wannan abin tsarin su ko kasan ɓerayen da dafa abincin da mutum yake ci ko ya shiga jikin mutum inda yake da ciwo ina kuma ko ciwo a jikin mutum in kashin ɓerayen ko kuma tsarin sai taɓa mutum zai iya samu su bangaren su bangaren ta hanyar mutum kuma in mutum yana da wannan cutar mutum ya samu da sa su da in jini shi ko fitsarin shi ko kashin shi ko kuma duk wani abin da ke fita daga cikin shi ya taba wani mutum da bai da cutar mutum zai iya kamuwa da cutar ah, lassa so alamomin cutar lassa fever suna da yawa um, su alamomin su shine in kwayar ah, cutar ya shiga mutum mutum ko ta tsira ko kuma ta mutum da yake da cutar ya ɗaukan kwanaki shida zuwa goma sha ɗaya zuwa ashirin da ɗaya kafin alamomin cutar su fara su fara bayyana jikin mutum so alamomin alamun cutar suna fara bayani suna fara zuwa a hankali hankali kafin har yanzu ya tsane amma akasari duka da takwas cikin goma wanda suka samu alaka suka samu alaka da wannan kwayar cutar ko da sun samu cutar baya ba su samun alamomi a jikin su da amini ne kenan mutane biyu cikin goma ne za su iya fitowa da alamomin cutar to alamomin cutar da ma za su fara fitowa za su fara bayyana a hankali sannan yanzu tsanani su ne kamar da farko sun zai fara samun zazzabi ciwon kai ciwo a makogoro amai ciwon jiki tari gudawa ciwon ciki da kirji to in kuma cutar mai tsanani mutum zai fara zubar da jini ta baki ta hanci da kuma eh, jini a cikin kashin mutum ko kuma jini da fitowa ta gaban mace ah, kuma yin in ciki ya kara tsanani mutum zai iya samun matsala ta shi wanda zai iya samun baji ta kunne shi daya ko ko kuma zai iya samun jijjiga wanda ke ta mishi convulsion ko kuma zai fita daga hayacin su gaba ɗaya ma zan musu kenan su ga koma kenan su mata masu ciki sun fi in cutar ya kama su cutar da yanzu kalibi especially in cikin ya yi nisa zan musu kenan su kusa aikuwa. Dr. Jamil mutane ba shakka duk masu jin shirin nan za su san yadda ya kamata duk wanda yake yankunan da wani al'amari ya faru irin matakan da za su ɗauka da kuma hmm. yadda ita gwamnati ke mai da martani Eh, kan wannan yanayi idan ya faru mai barazana din nan. Eh kamar yadda na faɗa gwamnati already ta ta san ta tura teams a setin da suke da yohin da suka samu wannan annoban wannan barazanan kuma already an siyo magunguna an tura an magunguna an tura a yohin da suke da wannan annoban cututtukan sau da a ba ko magani na musamman da ake ce mishi babu to gwamnati ta riga ta siya duk inda ake da tsoron matsalolin wannan cutar a daga an tura su amma mutane ma a iya kansu za su iya kare kansu daga wani cuta to hanyoyin da mutane za su iya kare kansu daga wani cuta shine su dinga su dinga aje abinci cikin abubuwan da beraye ba su beraye ba su iya samun damar su su taba abincin ba kuma a dinga tsaftace muhalli don because su beraye suna suna yaduwa ne inda babu tsafta sosai to za ka tsaftace muhalli beraye ba ba su beraye ba su samu damar da za su shigo su yi ba har ma su taba abincin mutane ko kuma su taba jikin mutum da zai iya yaɗa cuta wani hanyar kuma da za a iya kare wannan kare kai daga wannan cutar shine a dinga zubar da shara nesa da gidajen mutane yawwa eh, ana so a dinga zubar da shara nesa da gidajen mutane dan su beraye eh, suna so inda akwai da to amma in shara ba in ana zubar da shara kusa da gidajen mutane beraye daga wajen jijiyan za su iya samun damar su zuke gidan mutane su kawo inda akwai wani hanyar kuma da za a iya kare kai daga wannan cutar shine kuma masu jinyan masu irin wannan cutar ya kamata duk lokacin da suka taba su mai irin cutan ya kamata su wanke da hannayensu da spirit ko kuma da hand sanitizer ba a so a dinga sanya abinci cikin rana don bi kasan na sanya abinci cikin rana ba sani wata din bera za su izuwa su bi tsari a ciki ko su yi kasa a ciki da zai iya kawo wannan su yada wannan cututtuka sai kuma ma'aikatan lafiya su wasa cikin mutanen da suke da hatsari su sai wani kama cutar. yawancin ah, masu cutar lasa suka zo asibiti za su zo ne da zazzabi da ciwon kai da ciwon jiki wanda yawancin mutane masu malaria ko wasu cututtuka da muke da su za a yi tsammanin irin su ne domin ma'aikatan lafiya bai bi a hankali ba yanzu cewa zai iya samun irin wannan cutar shi sa ake so ma ma'aikatan lafiya su masu kula sosai ah, so da duk wanda yake da irin wannan cutar a gwada shi sannan kuma sa ɗauki mataki kamar su sa safan hannu da ake cewa hand gloves da sa kuma face mask wanda zai kare su da cutar da kuma sa kayan na musamman wanda ake ce PPE wanda za su kare duka jikinsu da cutar nan. Dokta Jamilu ka ce akwai wasu kwayoyin magani da ake aka nufi waɗannan jihohi da su. Ya mm-hmm. wadatar waɗannan magunguna suke ne? A Ita wato hukumar NCDC ta tara da wannan magungunan shashi a ƙasa. Duk inda ake da irin wani matsaloli, in dai aka yi tabbatar wannan cutar lasa ne insha Allah akwai magungunan da zai ba da su ya karfin waɗannan magunguna idan mutum da zarar ya sha zai iya samun sauki ko kuma sai an kwantar da mutum kamar a asibiti ko wani waje na musamman eh kamar yadda na faɗa daga baya ba kowa ba ne wanda ya samu cutar lasa zai iya fitowa da shi mutane takwas mutane takwas cikin goma wanda suka samu cutar ba sa ba sa iya ba sa ba sa alamu alamu ko kaɗai a cikin su to a cikin mutane da suke da alamu ne kaɗan daga cikin su ne shi da za su iya a samun cuta mai tsanani to shi maganin ya fi aiki ne in aka samu aka tabbatar da cutar da kafin ya ciki ne cuta ya biyu cikin mutum don da shi cutar zai iya affected na wasu important organs uh, da wasu kayan ciki masu muhimmanci a jikin mutum domin abin da in abin ya tsanani ba lalle maganin zai aiki ba shi sa ake so in ya samu irin wannan alamomin cutar ya maza ya kira zai asibiti dan ya zai asibiti da wuri maganin za su yi aiki a kan mutum shi magungunan nan kyauta ne ko akwai ɗan abin da ake bayarwa kafin a samu a magungunan wannan magungunan shi da babu nan musamman shi gwamnati ta riga ta siya musamman da masu irin wasu tunanin don haka dai ana rabawa kyauta ne ake bawa mutane eh duk wanda aka tabbatar da safi ba an sa bashi magani to a ƙarshe gaba ɗaya dokta wannan al'amari fa na ga har abuja ma nan an sa cewa akwai matsalar na cikin babban birnin tarayya mm-hmm. eh yanzu kamar yadda na faɗa jihohi takwas sun ba da rahoton akwai akwai wannan cutar lassa fever cikin su akwai jihar ondo da jihar edo da jihar bauchi har da jihar um, cfct da su abuja ke yanzu kai tsaye ta waya muna tare da likita dr mustapha munir domin ya kara mana haske za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku yi tambaya ga likita akan cutar lassa fever Dokta salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da shigowa wannan fili namu na yau da gobe. Yawo barka da aiki. To muna tare da Amina yau. Mm. Sannu dakta. Yau. Na ce dakta yau muna magana ne akan wannan zazzabin bera wanda lasafi ba kenan. kasan an samu sabuwar barkewar cutar a najeriya wanda hanyar rahoto na nuna cewa mutane sha shida sun mutu a cikin sittin da suka kamu da wannan cutar shine muke so mu ji mecece ita ainihin kwayar cutar lasafi ba to kamar yadda likita ya bayani mm, yawa eh, ne ma in ce ya yi bayani kaɗan ƙara mana daga kan eh, bayanin da virus ce wato ƙananan kwayan halittu wanda suke zaune a a jikin beraye mm. kuma ana daukan su ne ta hanyar bayan gida ko kashin bera ko fitsari na bera mutum ya taɓa su sannan da yawa jihohin da aka fiya fama da wannan cutar za ka ga hanyar daukan su ƙarin bayani da za a kan wancan bayani da aka yi ne wanda suke barin abinci kamar ta shanya ta abinci a waje mm. kamar jihohin da suke yawan canya garin suke ta'amali da garin kwaki wanda a sarrafa shi ana barin wannan abinciccika a waje ko kuma wani shanya dai na abinci wanda beraye za su iya biyowa ko ajiyar abinci kamar a rumbu ko a ɗaki ko a wani waje wanda beraye za su iya shiga in har suka shiga ta nan ne suke saka wannan suka yi kashi a cikin wannan abincin to idan aka ci za a ɗau wannan cuta ta lasa saboda haka dole a kula da kiyaye tsaftar abinci ba wai kawai wanda aka dafa ko wanda za a dafa ba wanda ake adanawa kamar ko a sto ko a rungu ko a shago ko a gida inda ake kamar busasshen kayan miya ko busasshen garin kwaki ko garin abinci to ta dai da yawa wannan cuta take shiga to dakta mutum yana iya ba ma wani mutum eh ana ɗauka daga mutum zuwa mutum amma babban hanyar ɗauka shine daga ɓeraye na farko kenan na biyu duk wanda cutar ta yi ƙarfi a jikinsa kamar yadda aka bayani akwai wanda zai ɗauka ba ta yi ƙarfi a jikinsa ba amma duk mm. wanda ta yi ƙarfi a jikinsa to zai iya sa wa mai jinyarsa mm. ko masu jinya na harkar aikin lafiya na asibiti mm. ko masu jinya na gida 'yan uwa iyalai ko iyaye ko wanda ya je jinyarsa in bai kula da ta ba. To dakta mutum mm. zai iya sa mutum amma yawanci wanda suka fi ɗauka su ne masu jinyar mara lafiya. To a ruwa akan ɗauka ko a iska wato a ce ko waterborne ko airborne? To ana ɗaukan wannan cutar ne ta um, ana kiran contact wato idan mutum ya taɓa mara lafiya ba tare da kariya ba ba tare da ya sa safa hannu ko abin hanci ko kuma abin da in ya taba wannan ya zama kaman zufan kenan zufan mai dauke da kwayar cutar a sau da yawa ba zufa ba ne yawo mm. ne ko jini ko bayan gida ko fitsari wani abu da ya mm. fita daga jikin wannan mara lafiya mm. saboda da yawa wanda yake jinya sukan yi harawa sukan yi gudawa sukan yi haƙo jini na fita wani lokacin ta hanci ta baki to duk waɗannan taɓasin da kai da mutum ya yi ba lallai ya ga wannan ƙazantar a hannunsa ba amma in dai har ka taɓa wannan baka wanke hannu ba ka ci a baka ka ci abinci to wani eh, mutum zai iya ɗauka ta wannan To likita kuma a ce jin iya wa mutum haka ko ya shiga idansa ko ya taɓa wani bangare na jikinsa. Sau da yawa dai duk wanda yake jinya mara lafiya ba wai kawai cutar lasa ba duk wata cuta ana so duk mai jinyar ta ya zama yana kula da tsarin kiwon lafiya da kuma su ma malaman asibiti su ƙara kula da wannan tsari na kariya daga ɗaukan cuta daga mara lafiya. Mm, to bari mu koma ta bangaren abinci kamar yadda ka ce idan bera ya fitsari akan abubuwan da ake shanyawa ko kashin bera ko wani abu to a kan a yanayin da aka samu haka kamar ka ajiye wani abu da kake tunanin bera ya yi fitsari a kan shi kaman a ce kayan miyan da kace kamar yanzu na ajiye busassan tattasai nake tunanin bera ya yi fitsari a kan shi ko ya yi kashe a kai wanda kuma ina da karamin karfi ban iya zubar da shi in yi asaran shi akwai wani hanya da ya kamata in bi da zan tsabtace shi in ci kuma ba tare da na kamu da wannan cutar ba ni in ka same ni a likita ka ce wani taya za ka kare kanka sai in ce a hanyar lafiya a bita da shekara duk abin da in dai har ka tabbatar bera ya taba baka kiyaye ba ko da a kasuwa ne kuma in kai ne naka ka tabbatar bai taba ba in kuma a kasuwa ne shi ma ka tabbatar inda ka sai abu mai tsafta ne amma idan ba ka da tabbas ko ba ka da hali ba ka da yanda za ka yi to duk abin da kai baka da tabbas din bera ya taba ko bai taba ba kada ka ci shi danye ko danye danye ya zama abincin da za a yi da shi an tafasa shi dafaffen abinci ne wanda za a tafasa sun ka kamar garin kwaki sau da yawa ko dai a jika shi da ruwa ko kuma dai a dan zuba masa ruwan dumi ya ayi te ba to mm. wannan zai zama kwayar cutar in akwai a ciki ba lallai ta mutu ba amma idan kaman tattasai ne busasshe misali aka dafa shi na tsawon lokaci to za a sa ran wannan kwayoyin cuta sun mutu saboda haka ko da mutum kayan miya ko wani kayan abinci ya saya da bai tabbatar da tsaftarsa ba na ɗaya ya tsaftace su shi a gida ka yi kokari ka sai mai tsafta sannan duk abin da zaka kai kokari ya zama abincin da za ka yi ya kamar sha wuta za a ce wuta tana kashe wani kwayar cuta. amma dai gaskiya matakin farko shi ne tsafta mm. kuma duk inda aka yi sakaci da wata tsaftar akwai haɗari na ɗaukan wannan cutar ta lasa. Mm. To, in dokta ga shi mun fara samun kira bar roma an samu ji domin in tana da tambaya gare ka ga kira nan daga Sokoto. Salamu alaikum wake magana daga Sokoto. Suna na Kabiru je ke karaye daga Sokoto. To likita na jin ka kai tsaye. tambaya ta anan daga likita wai kasancewa muna cin nama kuma ka san wani ana ce da abinci na dabbobi haka muna ajiye shi sai idan bera yayi kashi a cikin ko fitsari muka ba dabbobi mu suna iya kamuwa da wannan cutar ta cutar lasa din na gode ah. sunana kabiru je ke kara ina jira amsar a dai halin yanzu gaskiya a iya sanin mu shine manyan dabbobi kamar na gida ba su iya daukan wannan cuta ba kuma sa yada ta so ko da za su ci wannan abu da tsera ya ya fitsari a kai ba za su ɗauki wannan cuta ba kuma ba za su ƙara yada ta ba amma ilimi kullum kara yawa yake kuma fahimta kullum kara yawaita take sannan wani matakin kariya da na manta ban yi sharhi a kan shi ba shine mage ko canwa sau da mm. yawa <laughs> suna maganin bera suna hana beraye zuwa kusa da gida banda kula da shara da sauran bayanannuka da muka yi a baya ko kuma likita yi. Mm. To, Dokta ga wani kira nan daga Bauchi. Salamu alaikum wake magana daga Bauchi. Na'am wake magana. kuna magana da kadora diga ga dan fulani wurgi daya daga cikin jahungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar bauchi to malam kadora likita na sauraron ka yauwa to kama wannan cutar da ake magana akan tambayan da zan yi wa likita mutum ya kamu da shi ta yaya ake ganewa likita gare ka kamar yadda aka yi bayani shine sau da yawa suna ɗaukan wannan cuta har ta shiga har ta fita jikinsu ba tare da ciwo ya bayyana ba. Mm. Wanda kuma ciwo ya bayyana yana farawa ne da zazzabi da kasala da ciwon jiki wanda ba shi da bambanci da kamar zazzabi haka na cizon sauro ko mashashara amma in yi nisa sai abin ya kai ga harawa da gudawa har ga aman jini ko haɓu har in yi tsanani ya shiga kuma bangarori na jiki da mutum ya tsuma ko ya rasa rai saboda haka a farkon cutar nan tana kama ne da kamar mace shara zazzabi ne da ciwon jiki da harawa kuma duk wanda ya samu irin wannan alamu ya kamata ya gaggauta ya je asibiti a duba don a tabbatar da menene yake damun shi wannan zazzabin bera ne ko kuma wani cuta ce wanda ko da zazzabin cizon sauran ne ko kuma wani nau'i na zazzabi duka asibiti za a iya ba da taimako. Mm, to likita bari mu ansa kiran karshe ga kira nan daga Plato. Wake magana daga Plato. Assalamu alaikum barkan ku da aiki. Mm, barka ka dai. Barka ka dai wa alaikum assalam. Sunana Alhaji Kabiru Highlanders daga cikin garin Jos. To Alhaji Kabiru Highlander likita na jin ka. Tambaya ta shi ne a likita. ganin cewa tsere sun yawa a kasashen ta afirka to ana iya gane irin wannan tsera wanda yake yada wannan ciwo na lansa tseraye sun yawa za ka ga akwai ƙanana akwai manya akwai wanda ma in kewa sama zai iya in kana da dan jinjiri zai janye shi wanne ne za mu iya gane cewa yana dauke da wannan cuta eh, shi dai beran da ya fi yada wannan cuta shi dai beran gida da ake ce masa mastomis wanda mm. ina ga hajiya daula za ta iya nemo irin hoton shi ta sa a shafin na sada zumunta domin su daga irin shika mm. na amma kuma an ce hanyar lafiya a jita da shekara wato kowane bera ma sai a guje shi mm. to haka ne kam likita ga injiniya ya fara daga mana hannu lokacin mu yayi mun gode kwarai Allah saka da alheri likita To assalamu alaikum. To assalam jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin mu na yau a madadin Daniel Brown da Amina Buhari auna ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.